Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda yake zuwar muku kai tsaye ta cikin tashar mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Hausa Top TV wanda muke kawo muku zafafan karatun littattafan Hausa domin faɗakar da ku da nishaɗantar da ku masu sauraro. Suna na Nabila Aliyu Tudun Wada. da zan kasance da ku a yau muna tafa da littafin tawakkali na umul kairu kabir aliyu da fatima kabir aliyu zafafan marubuta wanda littafin yake ɗauke da cakwakiyar soyayya sannan kuma da soyayya mai cike da badakala ko dai ku biyo mu Masu sauraro ajiya mun tsaya ne a inda Soma'iya take zaune tana tunanin rayuwarta ta gaba da za ta shiga. Hango sa'ad da ta ya shigo gidan ya tunkaro ta, ta mike da sauri domin ta bar gurin. Garin sauri ne ma har ta bangaje Sajad da yake wasansa a zaune. A yayin da Sajad din ya fasa bakinsa har jini yana zuba. A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. a gigici sa'adi karaso wajen iya na ganin haka ta wuce ciki ta bar su sai a lokacin ne husana ta lura da zuwan baban su, ta dubi hassanu tana faɗin yin hassanu ga baban mu can cikin rige-rige suka karaso gare shi a lokacin ya daga sajad duk da bai san wane ne shi ba amma baya ko shakka dan iya ne saboda ya ji labarin haihuwar a bakin 'ya'yansa a ranar kamar zai mutu dan kishi da ya ji haihuwar tata yanzu ma daurewa kawai yayi ya kai wa sajad din dauki kuma dan ya nuna mata duk ɗaya ne kamar yadda Hamida yake yi masa kara lafiya sau iya kamar wadda aka biyo ni kam kina bani dariya ainin yanayin ki har yau da yaranta a ciki Nafisa ke maganar tana dariya a tsorace iya ta ce wancan dan nacin ne ya biyo ni da ya tafi karatun nan kunnen mutsit dan Allah kada a nuna masa baban sa da ya rasu kin san ba saiti ne da shi ba duk da ya san karan tsayin da ke tsakanin mu ya fi gane ko bai sha ruwa bai bata shi Nafisa ta dube ta duk ta burkice tana jinjina kai da murmushi ta ce yanzu ganin tsohuwar zaman ne ya sanya ki rudewa haka wannan kadai ya isa alamun har yanzu kina son sa kamar yadda shi ma ya kasa hakura da ke saboda me zamu boye masa idan bai ji a nan ba ya ji a waje fa har yanzu zumuncin da muke da shi bai cancanci haka ba somaiya ta je jagale tana duban nafisa ta girme ta sosai amma sai tsari kamar wata babba abba ina yi ne lafiya lauya karatun lafiya abba yaushe ka dawo ya dube su kamar ya lashe yana dauke da sajad har ya wanke masa baki a famfon da ke harabar gidan yau kwana na biyu tsarabar ku sun iso amma dokin ganin ku ya sanya ban je na karbu kayan ba ni kaina na san kayan wasan da na siyo duk sai sun burge ku sosai yawa na gama muku a gidan ne yaushe ta zo hasani ya murgina kai yana din ai baban sajad ne ya rasu shine momi ta ce gidan nan za mu dawo tsoro take ji a can ai mun dade a nan ko husna husna ta ce eh ko watan mu nawa ne ma yanzu rannan dai naji momi na lissafawa sa'ad ya saki wata ajiyar zuciya bai san lokacin da murmushi ya subuce masa ba ya jinjina kai yana faɗin Allah ya ci kansa da rahama ya mayar da dubansa ga sajad wanda yake hannunsa san bai yi masa kiwa ba ko dan ya ga namiji ne to ku shiga ku gaya wa anti nafisa na zo ina ta neman wayar uncle ahmad ban samu ba suka shiga su biyan har lokacin sajad na kafadar sabbin sa kawai yake da kallo Hassan ne ya dawo yana faɗin haba ka shigo in je anti Sa'ad ya saki murmushi ya ce to mu je dan gidan anti ya tsinci kansa cikin wani nishadi na musamman wanda takamaimai ba zai iya tantancewa ba mutuwar Hamidan ne ko me ya dai kwana da sanin babu aure a tsakanin su kamar yadda Mala ya dinga nanatawa har da wasu ci Nafisa ce kawai a falon ta san hijabi a jikinta Sa'ad ya shiga da sallama a natse ya zauna a kujera Nafisa ta riga shi faɗin ina yi yini baban twins lafiya kalau ya Ahmad mun same ku lafiya kalau muke ka da lafiya ya gyara zama yana faɗi alhamdulillah ashe kuma baban Sajjad ya rasu yanzu nake je a bakin su Hassanu da mukirjin Nafisa ya buga da sanyin yanayi ta ce eh ai har ya kai wata tara kenan da rasuwa Allah sarki Allah ya masa rahama amin ya rabbi ai mun ji rasuwarsa mutumin kwarai ne ya samu shaida mai kyau to Allah ya ji kan mu duka yau na rasa kama Ahmad ta waya shi yasa da na gaji kawai na nufo gidan Sa'ad ke maganar yana kallon plasma da ke a makala a bangon haka ne wani sa'in bari na gwada neman sa da na san yana dab da dawowa biyar saura na yamma yanzu suka dubi agogon tare Nafisa ta shiga nema Ahmad ta same shi amma har kiran ya tsinke bai daga ba tana kokarin sake kira ta jiyo dirin motarsa ta dubi tagar falon ta hango motarsa ta yi murmushi tana faɗin gashi can ma ya dawo dama na san yana hanya Ahmad ya shigo da sallama suka yi tozale da Sa'ad fuskarsa da yalwar fara'a ya kara sagare shi yana faɗin a ah, mutanen waje yaushe ka shigo babu labari shekaran jiya na faso ina kewar yara na ne ya sanya na hauro muku ba sanarwa na neme ka tun da na shigo keti amma ba na samu Ahmad ya haɗiye miyawa ya ce ce matsalar network ne lamarin sai a hankali sada ya gyara zama yana duban sajad ya ce yanzu hassan ke sanan mini ashe bana gari baban sajad ya rasu kai mutum ba a bakin komai yake ba allah ya ji kansa yi mana gafara ahmad ya jinjina kai wani abu ya tsaya masa a makoshi yakan shiga wani yanayi duk lokacin da aka yi maganar hamida ko idan ya ga sajad yana sa. ya haɗiye da kyar ya ce ka dai bari haka mai rai ya gada ba ga su da malam ba kamar ba a yi su ba haka ne kam allah ya mana kyakkyawan ƙarshe amin husna ce ta shigo ɗauke da lemuka da kayan marmari marmari an yanyanka a flat Ahmad ya dube shi ya ce baka jima bane da shigowa Sa'ad ya yi nuni da ka yana faɗin eh kai tsaye ma nan na nufo Husna ta dawo da kayan abinci shaƙe a cikin kwando ta shimfiɗa ledar cin abinci sannan ta jajjera ta fito Ahmad ya ce bismillah bari na shiga na rage nauyi idan baka da aminci ci tare ba ni ma ba zan ci ba suka yi musayar murmushi Ahmad ya shige ciki shi kam Sa'ad baya tare da kaso mai yawa na hankalinsa yadda zai mallaki iya yanzu kawai yake tunani har Ahmad ya shigo bai sani ba sai da ya kira sunansa washe gari Sa'ad ya dawo da daddare bayan bayan sun gaisa da Ahmad cikin kaskar da kai da biyayya ya ce mishi ya dawo ne domin ya ja inda zancen nasu ya kwana na sauma'iya domin yanzu da gasken yake son ya aure ta domin ta dawo ta zauna a gabansa da 'ya'yansa ya kara da ce masa na tabbatar yadda Husna ta so mai girma a kullun sai ta zulumin lokacin aurenta zancen duniya baya buya ni kaina da nake namiji kullun sai na yi tunanin wannan rana bare ita rufuwar asirin nan yana ga yin aure a tsakaninmu ka yi tunani Ahmad Ahmad ya yi jim daga bisani ya dubi Sa'ad ya ce ko ma menene kai ne sanadi kai ka jawo ku wannan rayuwar kawai karfin tawakkalin mu ne ya sanya muke runguma da su kuma ba ma kallon sa haka ba zan taba gajiyawa da nana ta maka kalmar tawakkali ba a daren ranar sa'ad ya karar da shi ne akan tunanin mafita ya yanke tunanin Ahmad ba zai taba goya masa baya ba to ina zai nufa so ma iya dai mace ce dole sai an aurar da ita ba za ta iya aurar da kanta ba tsak tunaninsa ya tsaya akan Alhaji Salisu wanda a yanzu shi ke rike da ragamar wakilcin su washe gari da wuri ya riske shi a gida bayan an yi masa iso aka shigo da shi sa na karɓar baki mai ƙo kofa daga wajen gidan cikin ladabi sa'ad ya na kamar zai kwanta ya ce alhaji ina yi ne bayan ya gaida shi ya yi masa ta'aziyar rashin hamidan da aka yi sannan ya gabatar da kansa akan shine baban yan biyun sau iya a dan razana alhajin ya dube shi yana jinjina lamarin shi kam sa'ad bai san alhajin ya san komai ba daga bisani alhajin ya ce to yaro na gode sosai amma ban san sunan ba sa'ad abubakar shine sunana allah ya bamu alkhairi amin a ranar ya koma kano washe gari ya je ya ɗebo kayansa da suka iso ya kuma shiga kasuwar alhazai ya siyo jallabi Saudiya farare tas guda shida da charbuna masu matakar kyau na tsada sai turaruka manya 'yan Saudiya. Maryam na kallon sa ya shige da komai sashin sa daga bisani ya kira ta ya bata ta ta tsarabar ta 'ya'yanta har da kannanta da ke gida. Ganin yawan kuɗin da ya kashe musu ya da mata kwarai har ta yi zaton sakowarsa matuka. Hajiyarsa da Fatima tare da yaranta duka ya ware musu sai kuma na 'yan biyunsa da dama babu na Alhaji Kwangila kasancewarsa kullum tafe yake zuwa kasashen waje da Turai kuma Saudiya babu wani abu da zai burge shi. Agogo kawai ya siyo masa na zallar azurfa mai zubin kyau kwana kwanaki takwas yayi a daddafe baya san kowa ya san me yake ciki da wuri ya kimtsa sai sa kawai suka ji alhaji da hajiya dai rike haba kawai suka yi sa kawai suke da ido amma zuciyoyinsu na cike da zarginsa wannan karan ma a hotel ya sauka ya je ya gayar da hajiya inna daga nan ya wuce gidan ahmad ya yi sa'a yana gida bayan sun gaisa ya dube shi ya ce dan allah ka turo mini rikayya na yi mata gaisuwa ai ko ba aure a tsakaninmu akwai zumunci tun da sa'ad yake bai taba wani abu daban kaye ba a wajen ahmad sai yau wannan jin daɗin ya sanya ahmad ya ce gaskiya kam rashin miji abu abu ne mai girman gaske ba dan zuciyar imani na sanya bawa tawakkali ba aida da wala ka manta Allah ya mana mai kyau amin amin sa'ad ya faɗa yana kokarin boye dinsa. bayan Ahmad ya shiga sauma'iya ta fito fuskar ta babu walwala salamu alaikum ina ne da yanayin gaggawa ta yi maganar sa'ad ya dube ta kurin mamakin yadda ta sauya masa kawai yake kamar ba ta son ganin sa haka take hanzari ya danne abin dan ta kusa sa shi dariya allura ta tono garma kenan ta ce murna yake da rasuwar Hamida bayan ya amsa gaisuwar tata a kaikace ke ce mata ya aka ji da haƙuri Allah ya ji kan musulmi sa'ad ya faɗa a nutse amma idan sa kamar ya haɗiye ta danya amin saumayya ta faɗa tana ƙoƙarin juya sa'ad ya gaza daurewa ya ce haba rikayya kin gama idda fa hanzari ba naki bane sauma a ce ta dube shi idan ta fes a kanta kamar ba ita ce mai jin nauyin tozale da shi ba ta ce to da na gama iddar sai aka yi yaya hanzari ko abokin mu'amala ta ne kuma shi zai ci gaba da shiga tsakanin tsakaninmu sa'ad ya dube ta kawai ya shanye mamakin sai ya ji ma tana ƙayatar da shi yadda ta iya fin ƙarfin zuciyarta sabanin shi da ya gaza a lokacin guda zuciyarta take ware masa sai dai idan bai tuna wace ce sauma iya ba ki hakuri sauma ni na san kina yi min kallo a matsayin mai nacin tsiya amma abin da na yarda da shi shine na ci sharar fagen cin nasara ne domin haka yanzu na soma naci a kanki har sai fatsata ta kama kifi yanzu ki har za ki ƙara tunanin wata rayuwa wadda babu ni a cikinta ina ji a jikina mun kusa mallakar juna ta tabbatar waye maganar sauma iya ta yi masa wani kallo wanda ya fi kama da na mai taɓin kwanya ta ce idan da haɗin kai na ko ai duk na cinka sai na amince ni kuwa sai na cika burin ran mahaifina ko a bayan ransa ne shine halarci na da shi ko kallonsa bata ƙara yi ba ta fice daga falon da gudu hawaye na bin layi a kuncinta sa'ada ya yi murmushi kawai ya miƙe har ya kusa barin falon kuma sai ya dakata yana sauraron mai fitowa yan biyansa ne a yanzu kan babu laifi sun saba sosai ya koma ya zauna yana jan su da hira cikin barkwanci har aka kira sallan magariba a harabar gidan suka yi alwala har sai da aka yi sallar isha sannan suka koma gida shi da Hassan tamkar ya lashe su dan so ai sa'ad bai bar garin ba har sai da ya shishige ga Alhaji Salisu da biyayyarsa da ladabinsa da nuna soyayyarsa ga Sauma'iya har alhajin ya tausaya masa tare da shige masa gaba domin yi masa komai akwai dai ranar juma'a bayan masallacin juma'ar suka shaida daurin auren sa'ad abubakar kwangila da rukayya musa al'ashari da karfe hudu da rabi masu iko sun bi ayarin jerin gwanan motoci zuwa sakatariyar gwamnatin tarayya don halartar walimar auren kan yadda ango da mutanensa ke wadaka da naira yasa da dama suka halarta bakin sa'ad da ahmad kamar masu tallar man goge haƙora duk abin nan da ke faruwa babu sanin sauma'iya ita dai nafisa ta bata ɗinki sabo dal na wani dakakken swissless su biyu iri ɗaya ya sha stone mamaki ya kama ta idanunta akan nafisa ta ce an ban gane ba biki za mu ko suna kun ke idan kin saka abin da ya fi haka ma daidai ne gidan mijinki ne hmm ke dai kawai saka idan an jima yayanki zai zo mu fita so mai iya ta ƙara sakin baki ta ce haba anti duka wata na biyar kenan fa daga mataka ba idan wani ma ya ganni sai ya ce ban damu da rashin abban sajad ba nafisa ta jinjina kai ta ce Allah ki shaidar bawa duk wani shaci faɗi baya tasiri ga ma'abociyar gaskiya ke dai kawai ki bi umarni na ki sha mamaki misalin karfe shida da rabi daidai ahmad da hassan suka shigo gidan yayin da sa'adu ya take musu baya ya ci wata kwalliya kamar ango abinda sauma'iya ta raya wa ranta kenan bayan sun yi tozale da juna da ta san da zuwansa gidan da ba ta yarda ta zauna a falon ba murmushin da ya jefe ta da shi ya fi kama da wanda ya ci nasara ahmad ma tamkar mai tallar man goge haƙura wata fara'a ce da farin ciki yake ciki ba dan kar ta yi ƙarya ba da ta ce ko ranar aurensa bai yi irin wannan fara'a ba ya dubi sauma'iya har ta miƙe tsaye ya ga alamun barin wajen za ta yi kai tsaye ya ce Sauma ya kika sauya halayenki ne baki ga Sa'ad bane na ga baki gaishe shi ba a cushe ta ce ina yini ta jira amsarsa ba ta yi gaba Ahmad ya jinjina kai cikin murmushi ya san har gobe ba ta da masoyi sama da Sa'ad biyayyar da malam ya so ta yi masa ne lokacin da ya raba ta da Sa'ad amma ta gaza sai yanzu ne take yin abin da yake so biyayya bayan rai kenan har ta kai bakin kofar da za ta raba ta da falon Ahmad ya tsayar da ita ce Ruqayya a yau al'auran Allah ya cika ina yi miki albishir da kasancewa matar Sa'ad kuma uwar 'ya'yansa a yau Juma'ar nan ga sadakin nan a wajen baban Alhaji Salisu. Daidai lokacin Alhaji Salisu da Alhaji Kwangila ke shigowa cikin falon ta kofar gaba. A bayan bayansa har da farfesa dan zaki da wasu jama'a da basu san su ba dum dum kanta da kirjinta suka shiga gasar bugawa. Wanyarta a cushe zuciyarta na girgiza yayin da jikinta ke mazari bakinta kamar kufai babu danshi ko kaɗan. Da yatsanta ta dinga nuna su a idanunta a birkice cikin hawaye da ƙyar ta daure tana faɗin. Ya Ahmad ka san ko abin da kake faɗa kana nufin dan ƙasa ta rufe idan malam sai mu ci amanar wasu cin da ya bar mana kai co bana cikin wannan tafiyar zan tabbata tabbatar da umarnin mahaifina ko da da ni da sa'ad muka rage a doron ƙasa na ci alwashin zama mutum raina ba tare da aure kafin ta idar kunnuwanta suka gaza ɗaukar nauyin gaggar jikinta kawai sai ta silale ta yi ƙasa a sume sa'ad ne ya zafi da ya kanta riƙayya dan Allah ki tashi karki mutu da gaske idan kika mace ni ma zan iya macewa dad alhaji dan Allah ku kawo mana agaji a ruɗe da ee eh, eh, na yi magana tuna hawaye ya wanke masa fuska gaba ɗaya suka rufe a kanta Ahmad ne ya yi azancin ɗaukar robar ruwa mai sanyin gaske yayin da gaba ɗaya mutanen suka Farfa a kanta cikin salati Ahmad ya shafa mata bayan ta farfado ta huta tare da dawowa hayacinta san abin da ya faru ji ta tamkar mafarki ne amma ganin Sa'ad yana na nike da ita ga mahaifinsa da Alhaji Salisu ya sanya ta fashewa da wani kuka da alamun ba mafarki take yi ba Nafisa da yan biyu idanunsu jazir da alamun sun ci kuka sosai shi kuwa Sajad babu wayo wasan sa ma yake da wata bindiga cikin tsarabar Sa'ad Alhaji Salisu ne ya fara mata nasiha Rukayya kina mamakin kudura da buwayin rabbi ne ni nan Salisu wanda mahaifinku ya damka min amanar ku ni ne na kulla wannan auren bayan sa'adi ya kai min kokensa na bibi manyan malamai daban-daban na kuma gamsu da jawabansu tunda dai malam ba ma'asumi bane ba zai kasa yin kuskure ba na san tarihin komai tsakaninki da Sa'ad malam da kansa ya bani labarin san da kuke yi wa juna malam sun tabbatar min da tunda Sa'ad ya gyara halayensa wanda su ne suka sanya malam ya ibashi aureki, aurenki a yanzu ya halatta ya aureki. aure sunna ne mai karfi ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yakan waje ba a wani bangaren tunda kuna son juna har da 'ya'ya tsakaninku ai gwanda zaman auren da za ku yi ni da mutuwar tura hamidan nake ji a jikina kamar rabon sa'ad ne yayi tafiyar yaji da shi kuma na gamsu da duk hujjan malaman shi yasa na amince da wannan auren Allah ma yana yafewa bare mutum kamar yadda bawa ke shekara dubu yana saban Allah rana guda idan yin tuba ana shafe duk zunubansa dan haka na sanya aka dinga bibiyar sa'ad bayan na samu bayanin yayi tuba na hakika shi yasa na amince Allah ya sanya alkhairi ya ba baku zuri'a dai ba amin ga ki amma tun da baki kimtsa ba na ce masa nan da sati biyu zaki tare a ki lokacin da aka mika mata sadakin kasa karɓa ta yi hannunta sai sai karkarwa kawai yake hawaye kuwa kamar an buɗe famfo abin da ke faruwa a wajen ya fi kama da bahawan mafarki ta rasa me za ta yi tsakanin kuka da godewa rabbi alhaji kwangila ya dube su duka ya ce to a yau ina cike da godiya ga Allah mara misali da ya nuna min wannan rana mai cike da farin ciki Allah ya sa mutu karaba ban kullaci malam Musa ba ko daya Allah ya ji kansa da gafara amin sa'ad na baka amanin ruqayya idan ka zalunce ta ban yafi maka ba ina jin ta tamkar idiyata Fatima so ma iya ta dubi alhajin arazane wani sabon kuka ya sake kwace mata adaran sa'ad ya so ganin ta, amma ta shiga ɗaki ta kulle da mukulli dole yi mata sallama ta tagar ɗaki ya bar waya sabuwa daldalayi a ciki mai tsadar gaske ya ce nafisar ta bata wayar nan domin ya ji muryarta sannan kuma ta yi shiri za a kawo lefe nan da kwana hudu duk kuma wani shiri ta yi shi cikin sati biyu za a zo ɗauka amarya. masu sauraro duka-duka a nan za mu dakata ta cikin littafin tawakali na umar kabir aliyu da fatima kabir aliyu zafafan marubutanmu na wannan zamanin sai kuma idan allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya ga masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske sai su aje comment wato rubutaccen sako ta wannan shafin wato hausa top